It looks so beautiful. Yes, red and black, but this is pure red. What's happening? It's business. Business. business. business. Business, this is balance. Business, Oh, until it it pressure, then you hear. Until it pressure, then you hear. When it pressure, you will hear the business. When it pressure. Yes, when it pressure you will hear the business. Muhammad say hi to Instagram fans. Thank you. Then who is that over there? Breka. Eh, eh, ba kowa ba. ba ba ni ba na sana ji ta ba ji ka ji ba ji di har kata na ji di da na ji ka ji ba na ji ka ji kan kan kan na ji di ba na ji ba ji ba ni kowa ba ta mi ji di ha bire ka me jan wuya ga hi can jan wuya ga shi nan alhamdulillah na A'a ina da sauran. Na je ji kuɗi ne. Wallahi ko ban ci komai ba na ji kuɗi zan yi rawa. da waka na ji kuɗi ne alkur'an mai mai haka kai ƙarya nake karku zata da gaske sun tura ni ne wasa nake ba kuɗi zan tafi gida zan tafi gida A'a, ba matsala ina nan za mu ci mun zo cin kaza ba kuɗi bane kafa kuɗi Thank you. muna yin dina kuma mun gama shooting wani program shooting ne ba fim ne program ne muna yin dina ne yake so bidiyo nake yi eh, ai da kun jira ni na na same ku a shi wannan mutane sakamakon mun gama aikin mu wannan da program ne daban ko ina yanzu kuna ina something big is coming insha Allah is coming kuna kuna kusa da hoto kan naku ba wannan kuka ba Oke, ka kabar, barang karat tu, barang karat tu, naja street ku. Nama surat Chan Nalu, macam dia Muhammad. ga umar gwamba ga hamisu bureka nan yana kwakwasa da yawa da cokali ni kuma na ci dan kaɗan It's so beautiful. Yes, red and black, but this is red. It's business. Business. business. business. Business, this is balance. Business, oh, until it it then you will hear. Until it then you hear. When it peshe, you will hear the business. yes when it fashe you will hear the business ah, muhammad say hi to instagram fans thank you then who is that over there eh breka na sana ji ta ba ji ga ji ba ji ji a di har kata na ji a di ba na ji ga ji ba na ji ga ji dan dan dan na ji a di ba na ji ga ji da da da ba ni kowa ba ta bi ji di ha musu bire ka me jan wuya ga hi can jan wuya ga shi nan alhamdulillah na A'a ina da sauran na je ji kuɗi ne wallahi ko ban ci komai ba na ji kuɗi zan yi rawa da waka na ji kuɗi ne alƙur'an mai mai haka kai ƙarya nake karku zata da gaske ba wani kuɗi sun tura ni ne wasa nake ba kuɗi zan tafi gida hmm, zan tafi gida a ba matsala yana nan za mu ci mun zo cin kaza ba kuɗi bane karku kuɗi